ɗaruruwan mutane ne ma dai suka yi asarar rayukansu ta sanadiyar tashe tashi hankula a kudancin jihar Taraba ciki ko har da yankin da Mambila da ke da albarkatun ƙasa da kuma ma'adinai to sai dai kuma yanzu haka ma tuni fa shirye-shirye sukan kama na samar da wani sansanin dindindin na sojin sama da filin saukan jiragen yaki a tsawon na mambila domin tabbatar da zaman lafiya a jihar da yake jawabi yayin wata ziyara aiki da ya kawo zuwa tsaunin na mambila babban hafsan sojin sama na najeriya iya mashal sadiqa abubakar ya ce akwai alamun nasara a kokarin da ake na magance matsalolin tsaro da ake fuskanta a yanzu da yake jawabi a fadar sarkin mambila dr shehu audu baju babban hasan sojin saman ya ce yanzu haka dakarun sojin saman najeriya na ba da gudumawa a wasu sassa daban-daban na kasar kuma za ci gaba da wannan kokari da suke domin samun zaman lafiya a najeriya have another quick response group in kerang in state and the idea is to ensure uh, to what sai dai kuma da yake mai da jawabi basrakin yankin mambilan dr shehu audu baju ya ce su fa a shirye suke masu bayan nasu haɗin kai to see how to protect us. And our people were more appreciative because they wanted the Air Force because we know our terrain and we know how people come in to attack us in villages. Ai kamar yadda kuka sani, mu sarakuna kan taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da tsaro a ƙasa, kuma wallahi za mu ci gaba da wannan ƙoƙari da muke yi musamman a wannan yanki namu na Mambila. without the air force, the land army before they would leave Barua to come here, would have run and left even the Chinese here. <laughs> so you are most welcome. We hope you are going to have a An dai daki lokaci ana kallon tashi da malafawa rikici da kanta da hankulan jama'a yankin na Mambila. To wai ko menene makasudin wannan ziyara a wannan lokaci ga dai babban hafsan sojin saman iya Marshal Sadi. Dalilin ziyara ta shi shine ga abinda sansanin sojojinmu da muka saka nan mu ga wani irin ah, ah, gudumawa suke bayarwa ga sauran jami'an tsaro saboda su tabbatar da an samu zaman lafiya a wannan waje wanda Allah ya ba da albarkatu masu tarin yawa kuma daga dukan alamu wannan sansani namu yana yana ba da gudumawa kamar yadda ya kamata ga sauran jami'an tsaro kuma ina ganin nan ba da dadewa ba in Allah yadda da zarar mu warware wasu matsaloli da muke gani ya kamata mu samu base na helicopter nan saboda hanyoyi a nan wajen yana da wahala so in kana son ka ce za ka za ka fuskanci wani matsala na tsaro hmm. sai dai ka using helicopter shine hanyar da zai fi sauki to amma na zazzaga na ga wuraren da ake da shi kuma na ganin da dan gyara kaɗan za mu iya mai da shi hakanan kuma da ya juya game da sauran matsalolin tsaro musamman ma na boko haram babban hafsan sojin ya ce kwalli ya fana biyan kuɗin sabulu musamman a yankin arewa maso gabashin najeriya to muna nan muna kokarin abin da ya sauƙaƙa mana kuma tare da gudumawar da gwamnatin tarayya da shugaba muhammadu buhari ya bada ta'adda muna nasara kwarai da suke a wurare daban-daban wa wannan sansanin da aka kafa ma yana ɗaya daga cikin nasarorin da za mu ce mun yi saboda da ba wannan sansani a wajen nan kuma kasancewan sansanin yanzu ya kawo ƙarin zaman lafiya suna abin aiki da takwarorinsu na sojojin kasa da sauran mutane saboda su tabbatar da zaman lafiya so ina gani a takaice muna nasara amma al'amari na tsaro al'amari ne ba na sojoji kawai ba al'amari ne na kowa da kowa kowa da kowa yana da irin guduma da zai bayar saboda a samu zaman lafiya tarayyar najeriya dai na ko shirin fuskantar zabe a nan da yan kwanaki kaɗan kuma matsalar rashin tsaro na iya illa ga makomar zaben da ma watakila makomar kasar baki daya kuma yanzu mako an zira ido ne a ga irin nasarar da ayyukan jami'an tsaron ka iya kawa kafin da lokaci da ma kuma bayan zaben ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga mambila a najeriya